Ni barawo. Ni ne na sace maku waya. Sannan gada ku yi zargin ɗanɗanku. Dan ko da ni sace ta yana makaranta. Ga layoyinku nan na aje maku. Sannan kuma hadda biro na hwari na sace. Dan haka gada ku zargi ɗanɗanku.